Hmm. karin ƙarin takarda fa guda talatin da biyar ba abu ne mai sauƙi ba ka ji hamaganci ka ko da maki ɗaya na samu a kowane feji idan ka haɗa makin na cinye kenan karatun injinanci ba abu ne mai sauƙi ba a wannan karin kai sace amsa na rantse wallahi ko da ka zan yi waje na sallame ka menene wannan menene cir hmm. hmm. rubuta abinka ci gaba da rubutu yalla me yasa ka bashi kwafa yau ba science of electronic dami shi kuma sai je rubuta sai ta amsa computer science sha sha sha kawai yalla bai na gode da wannan gyaran duk wannan shashincin da rubuta ke da ya tashi a banza kai <clears throat> um yalla bai yaushe jira ba computer din wai me yasa a jarraba jarabawar zane mutumin da ya gyara mun shi zaka tambaya domin tun shekarar farko bai taba ci ba ban sani ba a yadda yake din nan ko ta ma zai iya aure da yasa barka da safiya ah, yalla ba tsaya mu tafi tare mana wai gyaran jarraba da kake tsayi haka da Allah ko kunya baka ji ko kuma ku dai bakwajin kunya ka da mu ko da yaushe ba hmm. wanka ko awa ɗaya da Allah ba za ka yi ba ta kana yin karatu ba a madadin hakan kai ka taimaka min ka rufe idanuwanka na awa ɗaya mana yalla bai ko da ce zan mutu ba zan taɓa bari kai da amsa ba mu je kai rubutu mana har zuwa wannan lokaci ban ci kowace jarabawa ba don haka na san dole sai na dawo a watan march ka dai ƙara faduwa kai wannan ko da ni sai na tukuɗa ka kawo babban da makarantar mu